Bismillahirrahmanirrahim. Amatul Malik, babi na arba'in da takwas. Tsananin tsoron Ash ya hana kowace tunanin bin sa asibitin. dubu halin da Abida take ciki. Antufar haɗin da suka gama ciwo mutunci da safen. Ita ce dai ta ringa bin su. Ɗaya bayan ɗaya tana dawowa da kowa hayyacinsa. Musamman mam Aisha da tafi kowa shiga tsoron Ash. Wasu na da mama kuwa tashin hankalin rasa Abida ne yake ɗan ƙoƙarin fin tsoron ash ɗin da yake cike da cikinsu. Duk da shi ma ɗin tsoron abin da zai iya yi suke yi. Da yake dare ne kusan kowa ɗakinsa ya shige suka zauna jigun-jigun. Hankalinsu da idanuwansu a yanayi na rashin sanin ina suka kwana. Amatul Malik kuwa zazzaɓinta cikin tsakar daren har tsoro ya bawa antifarha Farha. Da haka amai ta ringayi wanda ya saka kowa fitowa daga ɗakinsa. Daman Husna neman dalilin fitowa take yi, saboda tashin hankalin na ɗaya ɓangaren mama akan jin ita ce ta saka aka yi wa Amidun fyaɗe. San mama ko inda take ba ta kalla, bare tunanin akwai mutum tare da ita. A yanzu ba ta da ƙarfi ko ba komai hankalinta, ko ba komai hankalinta, sai ta ji yadda Abida take. za ta yi tunanin Husna da abin da ta yi mata ɗin. Cirko-cirko suka tsaya, babu wanda a cikin awannin da aka bar su ɗin. Bai faɗa ba ya yi zuru-zuru a dare ɗaya, lokaci ɗaya, saboda rashin sanin me zai faru. Amatin Malik ta galabaita sosai, don haka ko zama da ƙyar Farha ta zaunar da ita. Ta je ta kama ta ci mai zafin gaske, ta fara bata. Banda Husna daga Mam Aisha har mama, da take neman shiga sabuwar shock of her life. Zuba Amatu idanuwan suskai. Mam Aisha ta buɗe baki. Murya na rawa. Tana son magana. Amma ta fasa. Saboda yau tashin hankalin na musamman ne. Magana ce a bakinta, amma ba damar furtawa. Saboda a wannan tsaka mai wuyan da suke, ta da wani bala'in ba nasu ba ne. Da haka ta yi shiru, har sai sun samu mafita. daga wannan mummunan tashin hankalin. Amma tabbas wallahi ta tabbatar da ciki ne a jikin Amadu. Da haka tana cikin sabon tashin hankali. Amma dai tashin Abida yanzu shine fatanta. Don duk yadda take son Abidan ta mutu ba ta so ya kasance. Ash ya tadda su dumu-dumu sun jeho masa mata ba. Da a ce ma dai bai tadda su ba, za ta iya zame kanta. Amma gaba ɗayan su ya tadda su. Don haka ta san Allah ne kaɗai zai fidda su wannan masifar shi ne rashin mutuwar Abida a lokaci. mama ma kusan tunanin mam Aisha ne yake son shigarta amma tashin hankalin da take ciki ya yasa bata yadda da abin da idanuwanta ke ganar mata ba bare kuma yadda da lamarin don haka a ruɗe ta yi wa amatin sannu ta bar ɗakin hakan mamam Aisha tana ji tana gani ga abin ta da fitina da magana amma yau ba dama. Suna ficewa tana gama shanti. ta kwanta, ko baccin awa ɗaya ba ta yi ba, lokacin sallah asuba ta yi. Suka tashi, suka yi sallah, banda ita da anti Farha, ta ƙi tadawa, saboda tana ganin yadda ta galabaita, ta ɗan barta ta samu baccin. Ƙarfe sabon saura, ƙamatin ta farka, ta tashi a hankali, tana farkawa ta tashi a hankali, saboda ta samu ɗan kuzari. Ta nufi toilet, ta yi fitsari da alwala. Tana fitowa ta tada sallah. Tana sallamewa, ko tashi daga inda take bate ba. Mr. Jamil ya shigo gidan da sauran duhun asubar. Bai ce komai ba, ya buƙaci su fito da kayansu. Jirgin da za su bi awa ɗaya ya rage ya tashi. Hankali tashi suke kallonsa, amma ba daman magana. Shi ma bai tsaya komai ba, yana faɗa ya juya ya fice waje. Yana jiran su, saboda gaba ɗaya a sike yake da su kamar ya kwashe su ya kai su asibitin mahaukata yake ji ya kai ya zubar a yi ta banka musu alluran hauka ko za su wuta da bala'insu da ya ishi kowa har 'yan aikin menshon ɗin tabbas sun dai gaji da masifarsu bare mai gidan gashi nan sun ja masa masifa yana ganin ya samu madan abida ta ji sauƙi mam aisha ta san za a yi hakan da haka ita ce da fara fitowa da akwatinta kafin mama da Husna da suka so ko sau ɗaya ne sun je sun duba Abida sun san halin da take ciki amma san babu fuska don kuwa sanin wannan umarnin daga ashi ne ƙila. anti ce ta fito da na nata kayan da na amatu su ma suka fito don Mr. Jamil cewa yi dukkaninsu kowa da kowa gida suka yi su fito babu mai wanka a cikinsu bayan amatu saboda ita ma ta sake samun ƙarfin jikinta ne Anti Farha ta saka ta wanka da ruwan zafi sosai. Shafshaf ta shirya cikin riga da wandon. Jin sai katuwar jaket mai tsayi da kauri. Tailorin, har da safa da face mask suka fito. A inda suka fito jikin kowa a mace. Idanuwa a jemi. Har lokacin Mr. Jamil babu wadda yake cewa komai. Kayan su ya zuba cikin babban motar da ya zo da ita, Da kai su airport. Tun a cikin mota, ya bawa Farha tiket ɗinsu duka ta bawa kowa nasa da kanta. Tana kallonsa cikin kulawa da sanyin jiki. Sai dai ta kasa cewa komai saboda yanayinsa babu walwala ko annuri ko kaɗan. Muddin Mr. Jamil shi ne yake bayyanar da muddin Ash. Don haka, rashin annuran fuskar Mr. Jamil da ɓacin rai da damuwar da yake kwance a fuskansa yasa dukkaninsu sanin ba sauƙi ta gurin Ash ɗin. Don haka, babu wanda ya sake ko tare, har suka iso airfield suka sauka ko motan bai fito ba farha ya kalla da idanuwansa da ke da ɗan ja a hankali cikin nutsuwa ya ce ki kula da la ɗin ke ma ki kula allah ya kai ku lafiya gida masa kai ta a sanyi ita ma zuciya tana sake shiga damuwa ko zama ba su yi ba aka kira flight nasu suka wuce kawai janye da kayansu babu mai ƙarfin jiki kowa a zuciyarsa matse ke da son sanin halin da mam Abida take ciki amma babu dama babu alamar zama a bari su sani bare alamar sanin jirginsu na ɗagawa mam Aisha ta saki ajiyar zuciya a ɓoye don har ga Allah a tsinke take ganin take yi ash miƙa su zai ga hukumar ƙasar nan sai dai labarinsu ba dai su ɗin ba. Husna hawayen tare sun bushe, sun daina sakowa. sai jajir da idanuwanta suka yi. Mama ma dai, kukan ya tsaya, sai nauyin da ya danne mata keji da zuciya. Tafiyar zaman makokin wahala suka yi, mai tsayin gaske, har suka sauka Najeriya. Ga mamakin mamakinsu, motar ta zo ɗaukan su daga Lagos sun ɗauka masauki za ta kai su. Sai kawai aka saka su a mota zuwa Yola ba jirgi ba. Take hankalinsu gaba ɗaya tashi. Anti fara ta zame da ciwon Amatu ba ta lafiya. Za su bari ta warware zuwa da safe su biyo su. Mam Aisha ma take ta ce ba za ta iya bin mota ba. Haka ma Husna. Amma kirikiri aka saka su mota. Suna ji suna gani. Husna sai kuka take saboda tsoro da fargaban hanyar. Haka ma Mam Aisha. Jininta take fara ƙoƙarin hawa saboda tsoron hanya. Mama ce kawai bata damu ba saboda ba shi ne a gabanta ba. Tashin hankali biyu ne suke ni kurkusanta. Na yanayin ciwon da amatin ke yi da kuma halin da Abida ke ci, da kuma halin da Abida ke ciki. Anti Farha suna wucewa tiket ta siya musu. Suka hau jirgi, duk da yola suka yi, saboda Mr. Jamil ya sanar mata can aka yi da su mama. Sun daina zaman Abuja gaba ɗayansu har husuna. ko da suka isa mota. Mr. Jamil ya aika aka ɗauko su suka nufo menshon ɗin ash na yola ɗin. Akwai masu aiki redi a gidan, sai dai man gidan a rufe yake. Don haka bayan isar su, take aka buɗe ko ina. masu aiki suka kawo gyara. Amatu da ƙir ta iya tsayawa. Aka gama gyara ko ina. gidan ya yi fes, ƙamshi da sanyin AC suka gauraya ko ina. Ɗakin da ta zaɓa zama lokacin da suka baro ƙauye bayan auren suka sauka. Wanka ta yi da ruwa mai zafi sosai. Suka yi sallah ta ci abinci sosai. Take ta kwanta bacci ya ɗauke ta. Ita ma Farha, wanka ta yi ta saka kaya marasa nauyi. Ta kwanta, baccin gajiya da na daren jiya da ba su yi ba. Su kuwa su mam Aisha na can suna bugun hanyar Lagos, hankalinsu a tashe da tsoron hanya. Bacci sosai ta Farha da Amatu suka samu, wanda ya ɗan sassauta jikin Amatu. Don haka, sai a lokacin ta dawo cikakkiyar hayyacinta. Ta tashi da asuba, ta yi sallah, ta janyo wayarta, don neman mama ta ji ta, saboda tsoro ma ita ya fara shigarta na tafiyar su. Don ko da anti farha, ta janye ta daga tafiyar, san ba ta kanta take ba, san ba ta samun wayar mama, duk kiran da take yi. Don haka, ta ƙura ta ajiye wayar. Ɗauke wayar ta anti farha ta yi, ta da kashewa gaba ɗaya. ta jefa ta jakarta ba tare da amatin ta sani ba don hana ta shiga ko samun kiran da zai damar da ita don kuwa umarnin ash take bi hadari ya kuma yi su mama ba su iso ba suna can suna dukan hanya don haka da wannan damar antifara ta yi amfani ta ringa kulawa da amatin sosai tare da hana ta shiga damuwar abin da ya faru ɗan sai dai amatin ta kasa cire damuwar halin da ash ɗin yake ciki a yanzu Dare na yi da wuri Amatu ta yi bacci. Antufara ce kawai ta rage a farke har kusan 12 na dare sai ga su mam Aisha sun iso. Securities na gidan barka da zuwa kawai suka yi musu. Babu wanda ya sanar musu kayansu kuma ana fib. Babu wanda ya amsar musu kayansu kuma ana fib suka iso. Karan farko na rayuwar Husna da mam Aisha da suka hawa na fib. Gaba ɗayansu su uku babu wanda yake dubuwa. saboda azabar hanya da yunwa da masifaffiyar wahalar da suka sha. Kowannensu kamar an so sa cikin yashi, an fitar saboda ƙura. Da ƙyar suka iso ciki, barka da isowa tufara kawai ta yi musu. Suka bi ta da kallon mamakin da yake neman kashe su, ta yadda suka riga su isowa, da kuma alaman cikin huta farhan take, ba alamar mota suka biyo ba. Kenan jirgi suka biyo? kuma sun tabbatar da saboda Amatu ne aka sako aka sako su jirgin su kuma aka jefa wa hanyar Lagos su duk bala'in da zai ci su a hanyar ya daɗe bai cinye su ba kenan mama ma san babu ƙarfi a jikinta ga ciwon rai ga ciwon jiki ɗaki kowannen sai samu ya faɗa da ƙyar suka iya kai kansu toilet suka sakar wa kansu ruwan zafi kowannen su yayi wanka wasu na ko abinci bata iya ci ba daga zaune ta yi sallah ta zube a gurin ta fara baccin wahala kamar ta mutu mam aisha kuwa abinci ta nema ta ci ta ƙoshi kafin ta yi sallah ta kwanta a watsi mama kam sallah ta fara yi ita ma bayan wankan ba ta iya cin abinci ba ruwan zafin ti kawai ta sha wanda anti farha ce ta kawo mata tana sha ta kwanta ita ma kafin bacci ya ɗauke ta babu abin da take ji a zuciyarta yana cinta da ƙaunarta irin jin rayuwar gidan Ashtalba ta fita ranta gaba ɗaya babu abin da take so irin ta ɗan tafi ta samu hutu da nutsuwar zuciya saboda ta kasa yadda da Husna da ta rena da hannunta za ta iya turo wani a yi wa Ahmed faɗi fyaɗen ma irin na wulaƙanci tunda a cikin gida a cikin gidan ma a lokacin da aure yake kan amatin ko da kuwa ba a son auren ai dai akwai sa amma a turo wani don haike mata. Cikowa wanda suka yi da hawaye masu raɗaɗin gaske da baƙin cikin zuciya mai tsanani. Ko da gari ya waye, Amatu sai ganin su mama ɗin ta yi. Sun iso, ta ji ta yi farin cikin ganin isowarsu lafiya saboda mahaifiyarta. Sai dai bata shige wa mama ɗin sosai ba, saboda ganin kowa sai dai kallon kallo musamman mam Aisha tana son magana amma tana tsoron wani tashin hankalin yanzu ba tare da sun san me Ash zai yi da su ba akan abin da ya faru. Ganin sa a Grace. suna ƙin fitowa ta yi daga ɗakinta saboda kasa iya kallon mama da bata ce komai ba akan abin da mam Aisha ta faɗa. Haka ma bata sake kallon ko inda take ba. Don haka sai take jin tana shiga shakku da fargaba. Gadar ɗinta da ko tunawa da shi ta yi sai ta ji hankalinta na neman gushewa. da tashin hankali. Haka suka wuni suka sake kwana gida. Kamar gidan mutuwa, babu mai walwala, kowa motsawan ashe ke jira. Babu wanda ya iya kunna wayarsa, saboda shakka da tsoro. Anti ce kawai kewayoyinta. a gidan, kuma kullum sai ta yi magana da Mista Jamil, wanda take bawa tabbacin lafiyar Amatu, don ta san Ash na buƙatar jin hakan, ko don samun ƙwarin gwiwa fuskantar bala'in da suka saka su a ciki. Kes ɗin da yake kusan police kes ne, shi yasa sam baya samun daman komai da kowa. Da ƙarshe dai aka ce kes ɗin ya mutu. Ya samu daman fuskantar Abida, wadda tuni ta sake komawa cikin mawuyacin hali mai ban tausayi. Mr. Jamil ne ya duba footage na gida. don tabbatar da abin da ya faru. Lokacin da suke ƙoƙarin kashe kes ɗin, ko za su samu abin da zai taimaka wa kashe kes ɗin. amma abin da ya gani din. ya sa shi shiga sabon takaici. Tabbatar da tarin colomentus ne suke zagaye rayuwar Ash. Mafi abin da ya daga hankalinsa shine maganar faɗin da ake faɗa cewa Husna ce ta aika Naufal. Ta yaya za a ce ‘yar Ash din ce za ta yi wa matarsa hakan? Bayan a lokacin ma, ko notisin ɗin ta Ash din bai ba. Bare ta damu, har da saka wannan mummunan abin ya faru. Rasa yadda zai faɗa ashe, sai dai ya tura masa clip na bidiyo ɗin ta wayarsa, ba tare da ya iya faɗa masa da bakinsa ba. Bayan ya tura ash ɗin, yi a Yola, take ya sallami masu ayyukan gidan guda ɗaya ya bari, haka ma securities da ni ya sallame su ya bar ɗaya. Su Aisha na zaune ɗaki, kwatsam suka ga wutar gidan ta ɗauke gaba ɗaya. Mamaki ne saka su fitowa. Husna da ke tsananin tsoron duhu, tun ta fara rawar jiki. tana fitowa neman wanda za ta raba. Amma ko mama ba ta gani ba, bari iya tunkararta. Mam Aisha kuwa, zafi ne san ba ta so, tunda ta fara jin kamar za ta siki. Amatul Malik da ke ɗaki ma, zafin ne fara ta. Don haka, Anti Farha ta fita babu jimawa, ta damata da rechargeable fans guda uku da manyan fitila, saboda ta san aikin Mr. Jamil ne. Wuta a gidan kuma sai abin da hali ya bayar. ko mama da ke ɗaki kai tsaye tunaninta yake akan hukuncin abin da ya faru ne za su yi ta amsa shi yasa ta ɗaga hankalinta ba sai ma sanyi da jikinta ya sake yi ta ma rasa ta yaya za ta fuskanci Amatu akan abin da dukkaninsu suka ji cewan Husna da ta fifita a kanta ita ce silar lalacewan ma komai na rayuwar tasu su ma suna zaman zaman su a ɓangaren masu aiki cikin rufin asiri da kwanciyar hankali amma ta tura Naufal ya lalata musu komai. Ga su yanzu a bigiran da ba ma su san sunan alaƙarsu ba, don kuwa a yanzu Amatun gujewa raɓan mama ta ke yi, saboda tashin hankalin da kullum baya ƙarewa. Kwana biyu suka yi babu wuta a gidan, take suka fara neman rasa nutsuwarsu. Mam Aisha guduwa take sanyi daga gidan. Sai ga Naufal, an tattaro an kama ta a baiskotas na gidan, take ta sake shiga tashin hankali. saboda tabbas haɗe su guri ɗaya da aka yi umarnin ash ne to me hakan ke nufi ko dai ta ɗauki naufal ɗin su gudu ne to amma ba ta da gidan kanta ma bare ta gudun lalacewar naufal ta hana su tara abin da ya kamata su tara ɗin gashi komai na neman kwaɓewa suna zamewa ta fara yi ga rashin sanin halin da mam ɗin take ciki saboda ash ya rufe duk wata hanyar da kowa zai san me abida take ciki haka ma shi kansa babu wanda zai taɓa gwada kiransa ya ce ya same sa. Kuɗi da suke yanda suke so da su kusan dama gurin Mista Jamil suke karɓa. To shi ma kansa shakkar kiransa suke yi. Bari ash da haukansu bai ma kai can ba. Dawon Naufal isa ga hankalin mama fita daga gidan gaba ɗaya ba a kanta ba a kan Amatu. Da haka ta yanke shawarar ɗauke Amatun su tafi daga gidan kafin ash ya dawo ayi duk abin da za a yi. Duk wannan tashin hankalin da kowa yake ciki. Na'amatu daban ne, saboda rashin yin period ɗinta. Wata biyu har da ɗoriya. Ya saka ta shiga mummunan tsoro da firgici. Kewan ash da tunanin halin da yake ciki yana ranta. Gashi ya hana kowa ji daga gare sa. To yanzu kuma da ta fara fahimtar halin da take ciki. Jin ta yi ina ma, ji ta yi ita ma tana neman zaucewa. Don bata san ta yaya za ta fara tabbatar da idan ciki ne a jikinta ba. Don haka ma ta fara hana kanta yawan fitowa. Ita ma tana rufe cikinta sosai. Da haka mama ba ta fahimta halin da take ciki ba. Anti Farha da ke zaune tana waya a bedroom ɗinsu. Kallon Amatu da ta yi shiru ta yi. Ta yi nisa a tunani tana nazarinta. Tana gama wayar. Amatun ta kalla tana ajiye wayar gefen ta ce, Amatu me yake damin ki ne? Ni na rasa wannan yawan tunanin da damuwan. Ash ne? Juyowa Amatin ta yi a hankali, tana kallon Anti Farha, don jikinta na sake mutuwa da yadda mama za su san ciki ne da ita. Ga Ash baya nan, tsoro ma take ji na mama ɗin. Magana za ta yi, Anti Farha ɗin ta katse ta da cewa, Abuja fa nake son komawa, saboda komai a can ya tsaya, ana bukatan zuwa na. ga shi kina cikin wannan halin, abin da ma ya sa na yi tunanin tafiyar, saboda ganin mutan gidan, kamar kowa ya nutsu. kafin dawon mai gidan. Amma zan. shigowa mama ɗakin ne saka farha da amatu kallon ƙofar suna kallon ta a nitsi. Ita ma a nitsin ta su, inda suke, har inda kujera take ta zauna. Amatu ta buɗe baki ta gaida ta. Haka ma an ta farha. Amsawa ta yi a sauƙaƙe tana kallon Amatu da ta kasa ɗagowa ta kalle ta. Ƙurawa Amatin idanuwa ta yi sosai tana kallon ta. Ina gaida ku. ga shu'umin zobe wanda ake ce ma ƙiƙat gayyan mayi in ka zo ka mutu in baka zo ba ma ka mutu wanga zobe yana tare da abun al'ajab yana tare da abun mamaki yana tare da surkulle kala-kala Wallahi allah duk mace da ta yi amfani da wanga zobe ko mace ko namiji ko zawara ko budurwa ko saurayi mai neman kwarjini bisa ga kasuwar shi ko mace mai neman kasuwa bisa ga kasuwar shi duk wanda ya aiki da wannan zobe sai ya zo ya neme ni zobe ne wanda ingantaccen zobe ne sha yanzu magani yanzu zobe ne yana da kwarjini da ɗaukaka tsakaninka da makiya zobe ne wanda in ana ka zai maka sin in kasa shi zai nuna maka da ana ka kun bai tasiri in kan matse da sa zoben ga in kasuwa kake nema ka tafi bidar kasuwa da yarda ubangiji in kana saye da zoben ga sai takardun kusan shiga in kuma sa'a kake bida ta kasuwanci bisa ga sana'a in dai kana saye da wanga zobe da niyyarka in Allah ya duniya dan manzo zaka samu sa'a kun ga wanga zobe yadda kun ka gani na ɗauka hankali ga kowa haka yake kai da kanka in ka sashi sai kayi mamakin kanka zobe ne wanda ingantacce ne in an jihe ka bai tasiri kai baka jiha kuma ba a jihwarka mugu bai samun ka mugun iska bai samun ka kuma in kana sa shi in kana kasuwa kasuwar ka albarka take yi kudin ka karuwa suke yi albarka kasuwar ka za ta yi da yarda ubangiji kakkutan mini zobe amma duk wanda ya wanga aiki da wanga zobe kuma ya ga ikon Allah in zawara ce mai neman alkhairi ga maza in ta sashi sha yanzu magani yanzu ba ta tambaya ba a ba bai kai ma ta tambaya ba in miji ne adda dubannin kuɗi kana son ka samu alkhairi gare shi bai ma kai ka tambaya ba in wata uwa kice kina sayar da shi kice kice kina son alkhairi yanzu yanzu za a baka shi zobe ne mai fa'ida ga tsari ga mallaka ga samun alkhairi ga anuri kuma duk inda ka shiga sai an dama da kai iya tuntuɓa ta ta waya kamar haka